Yanzu sai ku dibi hoto na bakwai. Hannatu na yin addu'a zuwa ga Allah. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura ɗaya, aya ɗaya zuwa ashirin. Akwai wata mace a cikin ƙasar Isra'ila mai suna Hannatu. Mijinta yana ƙamnanta ƙwarai da gaske, amma tana da baƙin ciki domin ba ta haihuwa. Kowace shekara suna tahiya a wani gari da ake ce Masilo, a gidan Ubangiji, domin su kai sadaka, ta wurin wannan su ma Ubangiji Allah hadaya. Hannatu sai ta tahi wataran cikin haikali, sai ta ce, O ya Allah, idan dai ka iya ka ji muryar baiwarka, ka ba ta ɗa, ta wurin haka ni kuma zan mayar maka da wannan yaro muddar ran shi. Bakinta yana ta motsi, yana ta motsi tana wa Ubangiji Allah magana. Sai ga Eli, wato babban malami, ya zo ya ganta, yana tunanin da ta bugu ne da ruwan anab. Amma Ubangiji Allah ya ji addu'a Hannatu, bayan ɗan lokaci, sai ga shi ta samu ɗa, ta ba shi suna Samaila.